sauraro Assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku cikin shirin ilimi hasken rayuwa tare da Bashir Ibrahim Idris. A ci gaba da yunkurin ganin an kawar da bara da kuma samar wa yara almajirai ilimin boko da na addinin Islama. Hukumomi a Najeriya na ɗaukar matakai daban-daban domin ganin an magance wannan matsala. wanda ya zaka ta zama ruwan dare a yankin arewacin kasar yanzu haka matan gwamnonin arewacin najeriya su ma sun sanya hannu cikin wannan shiri domin ganin an kawar da irin waɗannan matasa daga bara da kuma tabbatar da cewar sun samu ilimin addini da na zamani a cikin yanayi mai kyau yau abinda wannan shiri zai mayar da hankali a kai kenan. To kamar yadda watakila kuka sani, alƙaluma a Najeriya sun nuna cewar akalla mutane miliyan sittin ne ba su iya karatu da rubutu ba, yayin da miliyan goma sha uku daga cikinsu yara ne ƙanana akasarinsu da ke yankin arewacin ƙasar. Shugaban hukumar yaƙi da jahilci na ƙasa, Farfesa Abba Abubakar Haladu, ya tabbatar mana da waɗannan alƙaluma a wata hirar da muka yi da shi a baya kamar haka. da farko dai abin da ya kamata a jama'a su sani shine a kasashen afirka kuma musamman babbar uwa najeriya na daga cikin kasashen duniya da yawan jama'a suke karuwa sosai kuma ana fama da matsaloli na mutane da dama wa 'yan ƙasa waɗanda ba su iya karatu da rubutu ba wadda shi kuma iya karatu da rubutu shine mataki na farko da zai ba al'umma dama ta sami ilimi shi kuma ilimi shi ne ke wa al'umma jagora ta samu ci gaba a kowane bangare na rayuwa ana zaton cewar akwai kimanin 'yan najeriya miliyan 60 waɗanda ba su iya karatu da rubutu ba sannan akwai yara ƙanana kimanin miliyan goma sha uku da rabi waɗanda ya kamata a ce suna zuwa makarantu amma ba sa zuwa to kaga babbar matsala ce a ɓangaren ci gaban al'umma kuma za a iya cewa da dama daga cikin matsalolin ci gaba da najeriya take fuskanta yana da alaka da mutane da dama 'yan ƙasa da ba su da ilimi domin ba za su samu damar bayar da gudunmawarsu wajen ci gaban ƙasa ba to wannan gadajjen abu ne wanda ya samu cikin shekaru da dama a rayuwar wannan ƙasa saboda dalilai da dama waɗanda wasu mun bayyana a baya da kuma sauran dalilai farfesa abba abubakar haladu kenan to ganin girmar wannan matsala da kuma illa ko barazanar da take da shi ya sa gwamnatin jihar kaduna da ke najeriya ta haɗa hannu da bankin duniya wajen ƙaddamar da wani shirin sanya irin waɗannan matasa da almajirai cikin karatun boko a faɗin jihar daga watan satumba mai zuwa shugaban hukumar ilimin bai ɗaya nasir umar ya ce wannan aiki zai ba da damar ɗibar yara 145 daga cikin 727 da ba sa karatu a jihar Jami ya ce daga cikin waɗannan yara 145 14,738 daga cikinsu almajirai ne to yanzu haka su ma matan gwamnonin arewacin najeriya yankin da ya ƙaurin suna wajen samun tarin almajirai masu bara da kuma yaran da ba sa zuwa makaranta sun ƙaddamar da wani shiri na wayar da kan jama'a wajen hana yaran su bara da kuma sanya su a makarantu domin samun ilimin zamani da na addini. Dr. Zainab Bagudu, uwar gidan gwamnan jihar Kebbi, na daga cikin waɗanda suka ƙaddamar da wannan shiri a jihar su, kuma ta bayyana mana dalilin ɗaukar wannan mataki. wannan taron da muka yau taro ne na wayar da kan iyaye da al'umma gaba daya um, hadarin da yake shi aika yara zuwa wajen bara da irin halayen da yara ke ɗauka shi ne makasudin wannan taron na yau wanda yake an yi shi a yawancin jihohi a nan Najeriya. Mun tambayi Dr. Bagudu makasudin kaddamar da wannan shiri inda ta kada baki ta ce. Mutane da yawa idan an ga yara mashirai ana ganin su ana kyaman su wanda yake ba laifin yara ba ne ya je ya yi fara kuma ba laifin malami ba ne amma laifin iyaye ne. Allah ya ba ka da ka bar ma wani ya je maka lalura shi. In ɗin yake bibi da ka bar ma wani ya yi lalura ka ɗauki ta ka kai ma malami ba ka ɗauki abinci ka ba malami ba baka kula da lafiyan ɗanka ba in suka kawo yaran nan sai su daɗe ba su koma suka je suka ga wa'annan 'ya'yan ba ba albashi ne malaman nan su malaman suna aiki da addini an ce in kana da ilimi kada ka yi hobin ilimi ka koya ma kowa wannan addini to kaga babu yadda za a kawo musu 'ya'ya su ce ba za su karbi 'ya'ya ba wani lokaci sai ka ji an ce an kawo malami naira biyar gashi nan kuɗin bulala a wannan lokacin mai naira biyar zai yi wani lokaci wani dan uwa ne zai kawo ba ko uban ɗa ba ba su san iyaye ba ba a dawo a duba yara kuma yara ba su zuwa gushi sai ga yara sun zo sun yi shekara goma ma ba su san inda iyayen su suke ba kuma malam bai san su ba ko yan uwansu. wannan matsala dai ta yi kamari ne a sassan arewacin najeriya saboda haka mun nemi dr bagudu ta yi mana bayani kan yadda matsalar take a jihar kebbi. jihar kebbi ita ma cikin arewa take duk laluran ɗaya ne inda za ka je gidan mai ka ga yara ko ka je tasha ka ga yara ko kuma ka je kasuwa ka ga yara to wannan abu muna ta ƙoƙarin mu ga yadda za a tsaye da wannan abu da za a yi gwamnati ta shigo alhamdulillah mai girma gwamnan jihar kebbi yana iya ƙoƙarin shi akan makarantu na almajirai yana lura da mutane akan illa wannan abu kuma makarantu ne wanda ke na almajirai yana ba su muhimmanci ana gyara su akwai program din da mun kai wanda yake a makarantu ne na na allo din ana kai malamai ana koya musu karatun boko kuma ana ba su tallafi wanda gwamnatin jihar mata cire kuɗi saboda wannan kawai kuma ana ƙoƙarin gyara musu makarantun ne su ba dole sai an koya musu karatu na boko da na arabiya gaba daya in ka lura yawancin da suke ba su gaban daki kuma su da abin kwanciya. bayan wayar da kan jama'a ko akwai buƙatar ƙaddamar da wata doka da za ta hana irin waɗannan yawace-yawacen bara domin ganin yaran sun yi karatu a gida? yanzu ai shi ne makasu wannan taron da muka yi muna son gwamnati su na hannu saboda muna son mu fito da ƙasa akwai child rights bill da yawa wanda yake na. amma most of the time ba implementing ɗinsu to shi ne abin da muke kira hankalin gwamnati saboda su yi implement waɗannan abubuwan sannan kuma ba wai gwamnati kaɗai za ta yi ba kuma ba NGOs kaɗai za su yi ba wannan laluran namu ne gaba ɗaya mu ɗan arewa sarakunan mu suna magana kowa yana wani akwai wani magana da sarkin kano ya yi sunusu lamido wanda ya zo ya to ce ku wajen mutane aka ce bai kamata ya yi wannan maganan ba wanda ke ni ana ganin ban gane sun maganan da ya yi ba wanda yake magana a rage yawan haihuwa an iya yi su kula da 'ya'yansu maimakin su tura 'ya'yansu suna tafiya karantun mai wani gari sun wani gari akwai makarantu ne malamai a wajen wanda kuma ya yi magana ya ce kamar irin kasashen saudiya suna da injiniya suna da waye ko da ba a koya musu ta harfin turanci ba ana iya koya musu ta harshen lafiyar da suke karatu ta Kur'ani. a cikin Kur'ani ana samun physics da su chemistry da mathematics duka ne nufin ya yarda da wannan maganin da ya A ƙarshe, Dr. Zainab Bagudu ta yi kira a matsayinta na uwa kamar haka. A matsayina na uwa, ‘ya'yan nan da Allah ya bamu ya bamu su ne amana. Duka wani lalura da yaro ya yi, sai Allah ya tafi mu, ɗabi'an da muka ba mu. Kiran da zai yi a iyaye sani da cewa, 'Yan nan nasu idan ba su ba su tarbiyya ba, to gobe sun sa su kuka. iyaye su kula da 'ya'yansu da Allah ya ba su su ne a hanyar tarbiyyar da su na san wa'yansu iyayen suna cewa sun kai yaro nesa gare su sannan yaro zai yi makaranta ba haka ba ne in mun sa ido ne za su yi za su samu wannan kulawa na iyaye kuma za su tashi da jin kai iyaye kuma da yi ma iyayensu addu'a da sanin daren da gaba gaba. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen wannan shiri, a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da sashen Hausa na Radio France International, Bashir Ibrahim Idris ke cewa ku huta lafiya.